Ƙungiyar ƙasa da kasa mai kula da bada agaji ce ta Red Cross sai ke baiwa jami'an tsaron jihar ta wajen guriyar Nijar horo domin sanin makamashin aiki a fannin bada agaji wannan ko a karkashin wata yarjejeniyar da ke tsakanin ofishin ministan tsaro na jamhuriyar Nijar da ƙungiyar Red Cross ta duniya wanda ɓangarorin guda biyu suka rattaba ma hannu tun shekara ta biyu. Alhaji Musa shine wakilin ƙungiyar ta kasa da ƙasa mai kula da bada agaji ta duniya Red de Cross CICR. Notre message à l'endroit des bénéficiaires de cette formation est tout simplement de rappeler que nous savons tous que Abinda za mu tuna ma waɗanda za a baiwa horo shine cewa karantarwa na kasancewa mafi saukin wannan aikin amma aiwatar da shi shine abu mafi girma. Mun san cewa aiki da abinda za a koya muku yana da wuyar gaske ganin cewa a wurin yaƙi soja yana da wani ɗan lokaci takaitacce ne kawai domin yin ceto tsaro ko kuma kwamandan yaƙi dole ne ya ba da umarni alhali ko ga hatsari yana tunkaro sa ya ci gaba da cewa ina tunatar da kufa da ku yi amfani da wannan damar haka ma ku canza miyau tare da masu baku horo da ma sauran masu ɗaukar horon. A nasa ɓangaren Malam Musa Abdurrahman gwamnan jihar Tawa a lokacin da yake jagorancin bikin tsoma ba da wannan horon ga jami'an tsaro. tsaro ya bayyana irin kokarin da kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross CICR e ke kawo a cikin jihar Tawa. A shekara ta 2017 Red Cross ta baiwa soja 120 na tilliya horo a kan sanin mutuncin dan adam da girmama bil'adama da ma yanda ya kamata a bashi agaji haka ma Red Cross ta wayewa soja da suka hada da gardin republican da jandarmu na tulliya da na takanan sittin kai wajen tsanin mutuncin dan adam a lokacin tsananin tsaro Hakama ma red cross a cewar gwamnan ta tantamna da ɗalibai biyu na jami'ar tawa akan maganar bada agaji kuma ta girka rumfuna guda biyu domin agizawa bisashe a ifan da igra da bada tallafin kayan amfanin gida Hakama gwamnan ya ci gaba da cewa red cross ta baiwa 'yan gudun hijira damar kiran iyalai da ma 'yan uwarsu kyauta har so 858 haka ma ta raya wurin ɗibar ruwan sha a garin Egra abinda ya sa muke isar da godiyarmu da sunan shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu ga kungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross CECR tare da karawa jami'an tsaronmu karfin gwiwa in ji gwamnan jihar Tawa. Ono da San Excellence Alhaji Mamadu Muhammadu President da Republic of the nous adressons au CICR tous nos remerciements et encouragements et la gratitude à nos RDS. Shugaban kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa sai ICR e mai kula da sashen da ya shafi rundunar sojoji Frederico Almedra da ke zamne a Abuja tarayyar Najeriya shine ke jagorancin bada wannan horon a birnin Tawa da zai shafi tsawon makonni biyu. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.